An kammala wani babban taron haɗin kan dukkanin ƙabilun da ke zaune a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Taron dai wanda ya ƙunshi manyan ƙabilun Najeriya da suka haɗa Yarabawa, Hausawa da kuma ‘yan ƙabilar Ibo. An yi shi ne da nufin ƙara haɗa kan juna don ɗorewar zaman lafiya a tsakanin al'umma. Chief Eze Pampas, shugaban ‘yan ƙabilar Ibo da ke zaune a jihar Niger. ya ce ba su goyon bayan samar da wata ƙasa daga Najeriya domin fatansu shine samun ɗorewar zaman lafiyar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Igbos are members are the members of Nigerian states, right? We have to obey and abide with the Nigerian constitution. As simple as that. Ya ce su ‘yan kabilar Ibo ‘yan Najeriya ne. Saboda haka kamata ya yi a yi ɗa'a kuma a girmama kundin tsarin mulkin Najeriya. Wakilan ƙabilun Yarabawa da kuma Hausawa da suka halarci wannan taron sun bayyana mahimmancinsa a daidai wannan lokaci. Sa'idu Abubakar, wakilin sarki biyu mina Emirate Council. So, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode ma Allah. Wannan taro mun gode ma Allah saboda ya haɗa kan kowa da kowa kuma muna jin daɗi da aka ce duk kabilu da suke naija mun zama ɗaya a yau so shi yasa kuma gaskiya mun ji daɗin shi muhimmancin shi a mu kenan sunana alhaji ma'aruf abdulaziz rijau ah, muhimmancin wannan taron yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda taro ne na haɗin kai da kuma na tabbatar da waɗanda ba 'yan ƙasa ba don a tabbatar musu da lafiyansu saboda abubuwan da ke aukuwa a can wato ƙasashen inyamurai na maganan batun Biafra. Gwamnatin jihar Neja ce dai ta shirya taron domin tabbatar da al'ummar jihar sun ƙara fahimtar juna. Mr. Solomon Inyazi mai baiwa gwamnan jihar shawara ne akan harkokin siyasa, wanda kuma shi ne ya wakilci gwamnan a wajen wannan taro ga abin da yake cewa. Anything that will ensure that everybody is living fine, let it be handled. ya ce duk wani abu da zai sa a zauna cikin lumana kamata ya yi a riƙe shi, a saboda haka jihar Niger ta kowa da kowa ce. Taron da ya kammala ne tare da rera taken Najeriya da ke ƙara nuna cewar Najeriyar ƙasa ɗaya ce kuma al'umma ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.